ku saurara ku ji a ƙarshen ƙarshe kun san abin da zan ce da wanda suka zage ni suka ce min fasiki da wanda suka ce min ɗan iska da wanda suka ce min kaza duk gaba ɗaya na yafe musu ba na fatan in tsaya da kowa a gaban Allah ranar alkiyama mi hisabi ne fa'idan shi ranar alkiyama ɗan uwana musulmi mu tsaya da shi a gaban Allah ya zamto wai mun yi hisabi da shi kada Allah ya nuna mu wannan ranar ba na fatan Allah ya nuna mu na gani irin gurup gurup ɗin nan da ake buɗewa ya ƙarfi ya zama kamar gidan jarida sun fi karfin guda goma sha haka aka ɗauki hoto na malam aka dinga yama ɗiɗi da ni a gari an kira ni daga chat daban-daban ana mun magana akan cewa malam wai me ke faruwa ne na ce ga abin da ke faruwa nan ina yin karatu ni da matana da yana gaba ɗaya mutane sun haukace a ƙasa ana can ana iskanci irin su murja kunya suna iskanci suna ma malamai iskanci da iya shege ba ɗan iskan da ya ɗaga baki ya magana sai mu yanzu mun zo muna karatun alƙur'ani ne sannan za a zo ana wani iskanci kai za ka ɗauka mun tara mata ne a masallaci kawai ana fasikanci Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace kuna ji jama'a a ƙarke ba zan ɓata ma kaina lokaci akan wannan ba kun ga wannan bayanin da na yi shine face and shine farko shine ƙarshe ba zan ƙara magana akan wannan ba ni wannan yana daga cikin tsari na ina yin abin da ya kamata ko to wannan abin da nake yi wanda ya kamata wallahi wani ba zai zo a gefe kawai ya ɓata mun lokaci in tsaya ina bi ta kan shi ba ga matana nan da ta gani ta ce a uzu billahi to yanzu kai ka faɗa masa ni matakka ce mana nace ina ma da lokacin shi kenan ai ban ma da lokacin shi me yasa bai bincike ya gano cewa da wane muke karatu ba amma akwai mutanen kirki a ciki suka dinga cewa ku ji tsoron Allah bakin ku ya dinga faɗan alkhairi wa ya sanar da ku ko matan shi ce da gani ma wannan matar shi ce ba da za a yi ɗauko ƴar wata ya zo yana irin wannan abubuwan da shi kuma ba ni kaɗai na fara ba malamai da yawa duk gasu nan sun yi na rasa abin da ya sa ni karan tsanan ya faɗo kaina ko dan ni ana gani na ban kai bane shi yasa aka dago ana ta surutai ana ƙananan maganganu Allah ya shiryatar da mu baki daya muna fatan Allah ya shirye mu da su duka dan haka yanzu zamu ci gaba da ainihin tafsirin alqur'anin mu daga ainihin inda muka tsaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako ya shige mana gaba wai wani ya ce ai yanzu sanadiyar wannan muryar nata kawai zai iya sa ku saurara ku ji wai sanadiyar muryanta kawai zai iya sa wani sha'awa ya taso mai idan sha'awa ya taso mai kuma har rilizin wai mani ya fita eh wai saboda kawai ƙur'anin da take karantawa duk muryan matan da yake ji a gari da wanda yake gani a media bai rilizin ba sai kadai wanda ta zo tana karanta alkur'ani saboda shi bakin maye ne dan iska ne shedani ne shedan na sama wanda aka je ko shi ya haife shi sai ya sake ya rilizin ga dan iska ai sai ka je kai tayi ka samu botiki ne ka tara idan kana yi sai ka ci kadan iska na gaske Allah ya sa mu dace